Fajrung Kendala Fajrung Kendala Bahasa Pernipah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 Masu sauraro, Assalamu alaikum, Ahmad Rabiu Ja'in ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala. Shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokaraɗiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na talatin da tara na kundin mulkin ƙasa. Biyo bayan yadda rikicin jam'iyyar PDP ƙasa ya ci ya cinyewa, yanzu haka dai gwamnonin nan biyar da ke zama kyan awaran jam'iyyar sun sauka a birnin London domin dai samar da matsaya game da ɗan takarar da za su mara wa baya a zaben 2023. Gabanin tafiyar tasu dai rahotannin ƙarƙashin ƙasa na nuni da cewa wasu daga cikin waɗancan gwamnoni sun fara yin biyayya ga takarar Alhaji Atiku Abubakar, ko da dai sun ce hakan ba zai bayyana a zahiri ba har sai watan Janairun sabuwar shekara. Shi kansa jagoran tafiyar wato gwamnan jihar Rivers Yansan Uke an jiyo shi a makon jiya na faɗin zai bayyana wanda zai mara wa baya a watan janairu wato dai bayan kammala waccar ganawa shafin jaridar the nation ya rawaito cewa tuni wasu daga cikin su suka fara tunanin raba kafa na ko dai mara wa apc baya ko kuma ma dai biyayya ga ɗan takarar jam'iyyar lebo wato peter obi idan za a yi karatun baya gwamnonin na yin rikici ne da shugabancin pdp ƙasa tun bayan da aka sutale gwamnan jihar Rivers Yansan Wuke daga takarar shugaban ƙasa tare da barinsa da kuturin bawa a yayin zaben mataimaki. Hakan da ana ganin ya ƙara tayar da ƙurar siyasa a tsakar gidan jam'iyyar PDP wanda har ta kai ga 'yan awaron gwamnonin na zargin shugabancin jam'iyyar da hannu wajen taɗe su. rikicin dai ana ganin sai da ya awon gaba da wasu kujerun jam'iyyar ciki kuwa har da shugaban kwamitin amintattu sanata walid jibrin ko da dai bangaren yan awaran sun ce hakan bai gamsar da su ba wato dai suna nan kan bakar su na sai shugaban jam'iyyar pdp sanata iyo ce ayu ya yi murabus daga mukaminsa lamarin da jam'iyyar ta PDP ta ce ba za ta sabu bawai bindiga a ruwa ya za ka dai lokaci ne kaɗai ka iya yanke hukuncin abin da zai je ya zo ko da dai wai a ta yan Hausa bakin alkalami ya riga ya ya bushe wato dai kalaman gwamnan jihar Rivers san wuce na cewa sai sun taimaka wajen kai jam'iyyar makabartar siyasa a zaben uku. ka iya zama wata babbar barazana ga jam'iyyar ta PDP gabanin wannan lokaci dai bari mu wayo siyasar Kano wanda Bahaushe ke yi mata mata kirarin sai dan Kano tare da fara wajen jam'iyyar NNPP wanda tun a makon jiya an jiyo tana bikin bude ofishi a karamar hukumar Wudil kuma hakan ta bayar da dama ga dan takarar majalisar na yankunan kananan hukumomin Wudil da Garko wato Honorable Kamilu Ado Isa a jiya makaman Kano na mika sakon bangajiya ga masu ruwa da tsakin jam'iyyar ta NNPP bisa halartar wancan taro. A madadin ni kaina da ɗaukakin kwankwasawa na ƙaramar hukumar wudu muna mika mu da kuma ban gajiya ga mai girma His Excellency Injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso bisa ziyarar ƙaramar hukumar mu da ya yi, ya karrama mu ya mutunta mu ya ƙara fito da martabar mu kuma mu ɗin ma ya zo ya ga irin zaman da muke da al'ummar mu zama na zaman lafiya da mutuntaka a bisa wannan ne nake son ƙara jaddada godiyar mu gare shi da shi da tawagarsa haka kuma yana so miƙa saƙon bangajiya game da godiya ga his excellency engineer abba kabir yusuf tare da mataimakinsa comrade aminu abdulsalam gwamnan mu na gobe da mataimakinsa in allah ya yarda da kuma sanatocin mu guda uku da kuma musamman na kudancin kano the right honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila tare da shugaban jam'iyya na jihar Kano Honorable Umar Haruna Doguwa tare da dukkanin tawagar da suka rako su zuwa wannan karamar hukuma mu mai albarka. A nan nake so in jaddada godiya ga ɗaukakin al'ummar karamar hukumar Wudu musamman masarautar mu ta karamar hukumar Wudu da malaman mu na karamar hukumar Wudu da 'yan kasuwar mu na karamar hukumar Wudu da sauran al'umma maza da mata bisa yadda suka yi dafifi suka tarbi wannan bawan Allah mai tausayin al'umma. Haka zalika haka ina so in jaddada godiya ga jagorancin karamar hukumar garku musamman ga ita honorable commissioner hajiya ladidi ibrahim garku da sauran jagorori da sauran al'umma daga karamar hukumar garku mun nuna goyon baya ga wannan bawan allah injiniya dr rabiu musa kwankwaso muna godiya kwarai da gaske da fatan kowa ya koma gida lafiya dan takarar majalisar tarayya a kananan hukumomin wudil da garko kenan rabul Kamilu Ado Isa wanda shi ma shugaban kungiyar Kwankwasiya Media Forum wani rabul babban Alhaji Sagagi na cewa gazawar gwamnatin jam'iyyar APC ya sanya duk inda suka je sai sun yi tonan silili na rashin gudanar da ayyuka. A shekara bakwai da rabi, biliyoyin da aka bayar a zo a yi muku ayyuka, Abba Kabir Yusuf zai faɗa ya ji an yi ayyukan ko ba ayyukan fa. Mutanen nan ƙarshen su ya zo. Duk abin da aka ce su yi al'ummar jihar Kano da al'ummar ƙasa ba su ba. Wanda mai hankali ne zai fita ya zaɓi wannan jam'iyyar APC din. Kuma ina so in tabbatar wa da al'ummar jihar Kano musamman na Wudil irin go goyon baya da kuka bawa Rabi'u Musa Kwankwaso muna muku godiya kawu Sumaila da yardar ubangiji wannan area ta Kano ta Kudu kai ne sanata kai zaka zo ka yi ayyukan da wanda ya tafi ya je ɗumama kujera bai musu ba kuma akwai wani bawan Allah kawu Sumaila mai yin kokari mai taimaka maka mai maka billboard mai maka dukkan ayyuka da dukkanin shugabanni irin su Abba Kabir Yusuf ba waɗanda ba taimakawa sunansa Alhaji Hassan mai fulawa ɗorayi ƙarshen waya wannan Alhaji Hassan tsorai ƙarshen waya ɗin ba irin abin da baya yi a yi masa godiya ni ma zan je in masa godiya kuma za a kawo shi a yi masa godiya domin yana hidimta wa jam'iyyar NNPP mai kwandon kayan daɗi musamman kai kawo su mai ai mu babu abin da bamu fitar da ƙananan hukumomi haƙƙin su ba kuma ai akwai wani wanda ya hira ya ce injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa an ce ya zo ya 5 kilomita a gaibe ba to 5 kilomita ka tambayi ganduje shine shugaba shi ya ebo 'yan kwangila babban Alhaji Sagagi kenan shugaban ƙungiyar Kwankwasiya Media Forum, kalubalantar gwamnatin da ba zai zama sabon karatu ba, musamman idan aka yi la'akari da kalaman ɗan takarar sanatan kudancin wannan jiha Horrible Abdulrahman Kawu Sumaila, wanda ya ce sun kammala shirya tsab domin dai ganin al'ummar yankin sun samar da sauyi a wakilcin majalisar dattawa. Jama'ar Kano South su je su raba wannan gaddama tsakanin mu biyu tsakanin NNPP da APC za mu shiga zaben sanata a Kano South mutanen Kano South za su raba wannan gaddama kuma in Allah ya so ya yarda abinda na ga yanzu wani kwamiti yayi daga nan zuwa zaɓe sun ce daga kwana 60 za su fara wata addu'a ga gari wasu sun dora ma kansu karatun ashafa kawai za su su fara tawassali da ashafa ka san magana ta fara kaiwa inda ta kai wasu kuma sun yarda cewa daga nan har kwana 60 din nan Qur'ani za su fara karantawa ana saukewa wasu sun ɗauki wasu surori manya na alkur'ani mutane kusan bakwai gurub bakwai sun raba kawunan su sun fara talle a yankin Kano South din wanda duk yake so ya shigar da zalunci a wannan zaben da za a yi wanda duk yake so ya yi shortcut a wannan zaben da za a yi wanda duk yake so sai ya dora wa mutane abin da ba shi suka zaba ba a wannan zaben da za a yi Allah ya dauka musu fansa na yi imani ni ku kwana su. tun ana yin wannan abu da ranar zabe wallahi ina da yaki addini saboda maganar annabi da ya ce ida a awatul mazlumin ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin ba ta da hijabi da sama Allah karɓar ta yake kuma na sani annabi ya gaya mana kada mu yi zalunci mu taimaki azzalimi suka tambaye shi ya rasulullah mun fahimci kada mu yi zalunci amma da ya za mu taimaki azzalimi ce ku hana shi yin zalunci kaga aiki ya tsaya mutanen mu sun fito yadda za su hana waɗannan mutane zalunci Dan takarar sanatan Kano ta kuɗi kenan a jam'iyyar NNPP Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila To amma duk da hakan jam'iyyar APC na ci gaba da himmatuwa wajen ganin ta sake ɗarewa madafin iko, wanda ko a wannan rana horrabul Musa Ɗan Zariya ya shigo da bayyana gamsuwa da yadda jam'iyyar ke ƙoƙari wajen tallata kanta musamman a yankin karamar hukumar kumbotso. Duba da shiga lungu da sako da ake ganin jami'ar APC ta ɗinke an samu nasara 2023. Wannan ya ji hankali matuƙa jam'iyyar APC a karamar hukumar kumbotso ta zauna da kafafuwarta kuma da izinin Allah za a yi nasara duba da yanayin yadda al'umma sun yadda su taimaki jam'iyyar APC domin jam'iyyar APC ta taimaki al'ummar karamar hukumar kumbotso ta hannun mai girma gwamna. Amma har yanzu ana jiwa al'ummar wannan yanki suna cewa har yanzu fa a zauren majalisar ƙasa ya kamata a ce sun kawo canji sun gaji da salon irin kamalu da yadda ake musu. To ai ko kana son canji ko baka son canji mu a jami'ar APC an tsaye da Honorable Maniru Baba dan Agundi kuma shine dan majalisa nan ba da dadewa ba aka fitar da rahoto na yan majalisun tarayya Maniru Baba dan Agundi yana da akalla wajin wanda aka yi kirari yan jaridu suka fita cewa yana da guda bakwai to ai Maniru Baba dan Agundi ba ce ma zauna bane amma wani aka yi nasarar zartarwa ga misali ai ya aka yi nasarar zartarwa a gidan rediyon kuka zo kuka faɗa an samu ai duk gabaki da bakwai babu wanda ba a sarar in mu yan karamar hukumar fito da kai mun gamsu an yi kuma muna wa gwamnatin majalisar tarayya godiya in ka gangaro irin abubuwan da aka ci wa karamar hukumar kumfuta musamman ainihin takarkarin namu sun riki karamar hukumar kumbotso sun yi aiki tukuru sun taimaki al'umma sun samu al'umma sa abubuwan yi al'ummar karamar hukumar kumbotso murna suke yi ma honar maniru baba dan agundi da honar bisa gidan abdulkadir fan shekara sun dawo za su yi kuma da izinin Allah za mu samu nasara kana so ka ce yanzu karamar hukumar kumbotso babu rikicin siyasa kenan misali a tsakar gidan jam'iyyar APC to da ba za ka yi rigima in ka yi rigima mutumin da jam'iyyar APC mu ahalin karamar hukumar ba shi take bin mu mai girma gwamna ya samu mana da gadoji ya samu mana da titi tun a gwamnatin Malam Ibrahim shekaru da aka samu kwamishina tsohon kwamishina injiniya Sarki Labaran ba kuma samun kwamishina kwamishina ba a wannan karan aka samu na ilimi babban kwamishina Rice Speaker ya abla Insha. Musa dan Zariya kenan na jam'iyyar APC wala Allah kuma hakan ce ta sanya muka jiyo kungiyar nan mai suna madubi karkashin jagorancin Dr. Nazir Datti ya sai ya digwale ta kai wata ziyara bambaki ga Alhaji Bashir Wada mai sabuwar singa domin dai ƙara ƙarfi ga jam'iyyar APC yayin waccan ziyara da an jiwa wali Bala Makwarari na tallata dan takarar gwamnan Kano Dr. Nasiru Yusuf Gauna. Ina godewa 'yan kungiyar Mudubi a karkashin Dr. Nazir Datti ya sai yadi wanda aka taso kafa da kafa aka zo ofis ɗin mai girma Alhaji Bashir Wada mai sabuwar singa dan jam'iyya jajirtacce na haƙi ka mai taimakon al'umma to muna roƙonka ka zauna a cikin jam'iyyar apc a nan aka sanka mai girma da tabla umar ganju daga dawakin tofa ya fito amma ka tsaya tsayin daka sai da ya kawo zabensa na 2015 ka kuma tsayawa sai da ya kuma cin zabe na 2019 to yanzu ga na dan karamar hukumar nasarawa dr nasiru yusuf gawuna daga nasarawa to a ƙarƙashin ƙungiyar mu dubi a ƙarƙashin mai girma da Naziri ya siyasa yadi wanda muke wa fatan famanan sakatare da Allah ga mu mun zo gaban ka muna roƙon Allah Ubangiji ya yayyafa wa zuciyarka ruwa ka zauna a jam'iyyar APC domin a taimaki Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Bayan kammala jawabin awwali Bala ne kuma sai aka jiyo Alhaji Bashir Wada mai sabuwar singa na ci gaba da tabbatar da zamansa a tsakar gidan jam'iyyar APC. ina godiya da wannan ziyara da aka kawo amma ina so in faɗa mutane cewa mu yana cikin jami'an APC kuma jami'an APC ne shi da Nasiru Yusuf Gawuna kamar yadda aka sani mutum ne wanda muke tare da shi a Nasarawa mutum ne wanda muke tare da shi a mu'amala mutum ne wanda yake kamuli kuma mutum wanda yake ya cancanta ka zabe shi mutum ne wanda yake ya kai kima ya kai daraja a ce an zabe shi ko ya jagoranci mutane amma dai kira da mahukunta ya kamata a ƙara duba tsarin da za a taimake 'yan jam'iyya da mutanen ƙasa. Allah ƙara haɗa kawunan mu Allah ba mu dama kuma Allah ba mu cin zaben cikin sauƙi kuma idan Allah ba mu Allah riƙa mana kuma Allah sa a yi abin da za a kyauta al'umma Kano da addinin musulunci gaba ɗaya Alhaji Bashir Wada mai sabuwar singa kenan yayin wata ziyara da ƙungiyar madubi ƙarƙashin jagorancin Dakta naziru Datti ya sai ya digwale suka kai masa daga yankin Bunkura ma dai shugabancin yankin ne aka jiyo na kaddamar da sabbin mataimaka na musamman tare da ware albashin naira dubu biyar biyar ga wasu al'ummar yankin har zuwa lokacin da wa'adin shugaban karamar hukumar Honorable Abdurrauf Umar na daba zai kammala. Za mu kaddamar da sababbin 'yan sassan da muka naɗa a wannan karamar hukuma ta mu ta kure domin mu sanar da su cewar daga yau dinnan sun zama mataimaka na musamman ga shugaban karamar hukuma. abu na biyu da nake so zan yi magana a kan shi ne shi dai duk mutumin da aka ce masa zo ka ci wallahi an girmama shi kuma kai ma a matsayin wannan aka girmama ya kamata ka girmama wannan abin da aka girmama ka da shi ta yaya ku za ku girmama abin da muka aka girmama ka da shi ne yanzu muna daidai kan gaba gabarin da muke ciki da shi kan gabar zaɓe gabar wato gayyatowa tare da jan hankalin wa'anda wa'anda ba su fahimci wannan tafiya ta mu ba su zo su fahimta su shigo cikin ta wannan gabar da muke ciki gaba ce ta wacce ike bai kamata mu zauna ba gaba ba ta hutu ba gaba wato wace ike bacci mai zama nasarar da za mu samu nasarar da muke fata mu samu ita ce za ta tabbatar mana dorewar irin wannan abubuwa yanzu ga shi yau za mu kaddamar da daga yau din nan har lokacin da lokaci na zai kare a matsayina na shugaban karamar hukuma zai sa ku rika jin Allah kamar yadda kowanne ma'aikaci ke ji a ƙarshen wata shugaban ƙaramar hukumar bunkure kenan honorable abdurrauf umar na dabo wanda kammala jawabin nasu ke da wuya sai shugaban jam'iyyar apc mazaɓar bono honorable aminu sani yalo ya eh, nasa jawabin mu jama'iyyar apc muna godiya muna karawa allah godiya a karamar hukumar bunkure musamman maza mazaɓata ta mai albarka lokaci muke jira mu zo mu rubdugun ruwan ƙuri'a a ga mazaɓar bono domin jama'iyyar apc ta kai ga nasara da ka sama har ƙasa to yanzu misali jama'iyyar apc nan da muke magana ta karamar hukumar bunkure yanzu dan majalisar nan namu alhaji uba muhammad a wani muke wani da mai shanu ya sauka ya bar kujerar ya ce ya haƙura a kawo wani ya ɗana amma babu dare babu rana bai samu lokacin da zai zauna ya huta ba har sai ya ga jama'iyyar APC ta yi nasara to ya ga mu mu yan jama'a mu shugabannin jama'iyya da mutane wanda suke da mulki a karwa kuma bunkure kaga zama bai gamu ba saboda haka dole mu tayi babu dare babu rana domin mu ci gaba da aiki jama'iyyar APC mu ga ta yi nasara a karwa kuma bunkure jihar Kano da kasa baki daya to yanzu wannan rabul mai shanu fa yanzu ya aje ya ce ya hakura ya ba Muhammad Ubashi takarar amma duk da haka bai daina amfani da dukiyarsa da yake kasuwanci ya yarda ya zo ya kawai da mutanen APC sai zai ita domin a yi nasara to ya kuma mu misali mu yan siyasa misali mu shugabannin jam'iyyar APC da masu mulki ta yaya za mu zo mu zauna mutumin na dukiyarsa yake sawa ba shi ke takarar ba amma bai yarda da ya koma gefe ya zauna ya zura ido ya zuba ido shi ya yarda ya zo taimaki mutane domin jam'iyyar APC ta ci gaba karɓar hukumar shugaban jam'iyyar APC maza barbo na kenan honorable Aminu Sani Yalo daga yankin karamar hukumar Bunkure a yankin Kano ta kudin dai matashi Hambala Hassan ya shigo da ya bawa wakilcin shugaban masu Jaye na majalisar wakilai wato Honorable Alasan Ado Doguwa bisa sa na kawo ayyukan ci gaba a yankunan tudun wada da doguwa. Ayyuka ne na alkhairi da mai gidanmu ike yi wanda yake kama empowerment haka ana ta yi kuma a wannan satin ma abun mutanen da aka yi wa mutum ɗari hudu da saba'in an ebe su an je an yi musu mu mata arziki kuma mun ji daɗi mun masa godiya a kai Allah Allah ya saka da alkhairi. Wane ne wannan mai gidan naku? Wannan babal alasan ado duguwa shine ubangidanmu da kuma alhaji awal dan yaro irin sa audu baron akwai si awalu wangot wa'annan jajirtattu ne a cikin harka ta allasan ado doguwa bai baka gan an yi ne saboda bukata yo ai ba iya wannan ne farko ba ba shine karshe ba tun da ya hau haka ake yi har kwanan gobe har jiya da ta wuce kai yau ma ana can ana yi a tudun wada amma baka ganin al'ummar wani yankin sun ce dan ba kara kildu duba da shekara shekaru ba su amfana da wasu ayyukan rai kasa ba ai duk wanda yace bai amfana ba idan shi bai amfana ba dan uwansa ya amfana idan dan uwansa bai amfana ba shi ba wancan dan uwansa ya amfana kuma abubuwa akai akai wanda yake yi kai kyautan mashina ma a rabu mashina sun fi dubu ana cewa fa duk wanda ya zo ya ba wani mai zabe wani abu dan ya zaɓe shi kamar ya nuna gazawarsa ne a salon mulki ai abubuwa ya kasa mu an mana kuma ana kan yi mana akwai makarantu da aka yi mana akwai asibitai da ake tai mana ga masallatai ana ta yin masallatai masallatai daban-daban ga harka ta lafiya an tsaya an goge sosai a kai wannan yake ƙwararrun ma'aikata daga nesa aka je aka yi wasu aka kawo mana su ga kuma namu na gida iban su ake ana kai su masu koyi aiki a irin wayannan jajirtattun mutanen su muke so a cikin al'umma matashi Hambala Hassan kenan daga Efesin kudancin wannan jiha daga yankin arewaci ma dai Musubahu makoda aka ji wani fadin inda ya batuwa ke na sauke nauyin wakilcin al'umma to fa sanata Barau Jibrin ya cirtuta yayi wa yan bagwai alƙawari alƙawarin cewar zai kawo musu jirgin ruwa na zamani yau ganin ido na jirgin ruwa na zamani wanda ake aiki da shi a China wanda ake aiki da shi a Maliya wanda ake aiki da shi a teku mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya kawo shi saboda haka babu abin da zamu ce sai dai san barka a yau mai girma sanata Barau Jibrin Maliya duk wani ci gaba da zai kawo Kano ta Arewa ya kawo shi jami'a an yi mana a Kano ta Arewa makarantu daban-daban an yi mana a Kano ta Arewa ya yi mana staging a kowace lokal gama goma sha uku wanda yanzu idan bal za ka yi ko motsa jiki ba sai ka fito cikin jihar Kano ba a lokal gama ɗin ka za ka je ka yi shi Ban da wannan mai girma sanata barau jibrin maliya ya kawo mana dandama dandaman titina ga ayyuka na yashe gudanar ruwa na kano ta arewa duk wani ci gaba wanda ake yi wa a duniya mai girma sanata barau jibrin maliya ya yi mana a yau din nan jirgin ruwan nan wallahi tallahi a gaba na yan kano ta arewa aka tafi aje a kan shi a gaba na a karamar hukumar bici yan kwankwasiya suna taro suka jirgin ruwan nan abin da suka daga kai suka gani barau jibrin maliya senate wallahi mutane suka cika ana sai godiya sai maliya wallahi mu yan kano ta arewa ba fitilaye bane ba mu yan Kano ta arewa yan siyasa ne mu yan Kano ta arewa mun san wanda ya mana Musubahu makoda kenan matashi a tsakar gidan jam'iyyar APC shi kuwa Umar Idris Ciromawa shigowa ya da tallata nasa gwanin wato dan takarar gwamna na jam'iyyar ADP rabul Sha'aban Ibrahim Sharada mu mutane ne wannan muka fito daga cikin karkara kuma muna noma saboda haka muna so a inganta mana kasuwancin mu da sana'ar mu wani sai ce me yayi wanda watakila za iya tallata shi ko kuma a kalle shi har a ce ya cancanta a bar ragowar misali. na farko dai ban Allah nan matahi ne na biyu kuma yana son ci gaban al'umma na ukun su kuma mutumin nan ya fito da tsare-tsare yana so in Allah ya bashi dama kuɗaɗen kananan hukumomi da ake mammakale su za a fito da su za a babba al'umma akan kowa ya inganta a ci gaba da walwala amma kana ina al'ummar da yake wakilta ya karamar hukuma daya ya gaza sauke nauyin su kamar da suke faɗa amma ka zo kana cewa bashi jihar Kano da take da ƙananan hukumomi 44 baka ganin ta mai girma ba ta girma ba saboda ba don wani abu ba mu da muke gefe ganin abin da yake yi na ci gaban al'umma da yake yi da sauran tallafa al'umma da kudirce sa na alheri ki sa muke sanyi muke fatan amma me yayi karamar hukumar garin malam tun da an zo maganar ita jiha ma'ana jiha yake da me je muku a can bangaren karamar hukumar garin malam yana da mambobi maza da mata wanda suke kaunar ibrahim sha'aban sharada wa Allah wani ya ce aiki da yawan da hannu zai taba ido ya gani ai yanzu aikinsa ya dade da zuwa ma ba ma tun yanzu ya fara zuwa ba ki isa muke so ya dada faɗaɗa shi kamar yadda muka ga yayi a karamar hukumar Umar Idris Romawa kenan na jam'iyyar ADP a karamar hukumar Taronu kuwa Aliyu Alhassan aka jiyo, na bayyana godiya jim kaɗan bayan karɓar tallafin magani haɗi da ganin likita kyauta wanda ɗan takarar majalisar tarayya na wannan yanki a jam'iyyar NNPP honorable muktar umar yarima ya dauki nauyi wannan na mai da dan zabi shine ya rubuta na jin na ka magani kyauta ina addu'ar Allah ya bashi nasara kuma na ji dadi ubangiji Allah ya tabbatar da abin da aka zo yi nan gurin Allah ba da nasara duk wanda ya zo gurin nan Allah ya sa ya samu abin da yake so abin da ya zo ne ma shi ma Allah ya bashi dan a cimma nasara gaba daya ko da ta kargo zabai ne ai duk mutumin da ya taimako ya kamata a yaba mar koya yake wanda akwai mutane da yawa suke karaba wanda zai kalle ma bare ya ce mama ga abin da zai yi mana zan kira guda biyu zuwa uku na farko jama'a ku fito mu zabi mutumin dan saboda mutumin kirki ne na biyu kuma wani abin da ya yi alkhairi ne na uku kuma muna addu'ar Allah ba shi nasara kuma jama'a da Allah su fito ranar zabe su zabe shi saboda musamman zai fargaba, wannan yana shine su mun tabi mun gode Allah saka alheri Aliyu Alhassan kenan daga mazaɓar gano a yankin ƙaramar hukumar Tarauni, yanzu kuwa bari mu leƙa jam'iyyar PRP mai ɗan mukulli, inda muka jiyo ɗan takarar majalisar tarayya na karamar hukumar Kumbotso, Warrabul Khalid Muhammad Shatima, na gudanar da wata ganawa da al'ummar Hausawar Batakaye, har ma muka jiyo Sa'ad Ishaq na cewa tuni an yi walƙiya halin kowa ya gama bayyana a siyasar karamar hukumar Kumbotsan. A da yadda muka sani a siyasar Kumbotso kusan karɓa-karɓa ake yi. daga dan wannan yanki sai dan wannan yanki to yanzu abin ya kai da dan gwale ne ma ike jan riga mu siyasa kun budu kuma yanzu tanan da muke ma abin ya zama mulkin gado tunda dare ne suke so za su biya in sun biya dare ne kai dan kun motsa me sakamakon ka ka tashi 0-0 dole ne matasan kun botsa mu fito mu jajirce dan mu samu matashi namu na hakika wanda aka haifa a kun botsa jinin kun botsa dan kun botsa shi san ciwon kun botsa fa dan kun botsa shi san ciwon kun botsa dole ne mu yi kokarin dasa namu kullun kira muke gafara ta wallahi kahon ya zuwa bala mu sake mu sake yi wannan akan wancan in yana buƙatar mulki ta furano mu da a kuma zan insha Allah muna tare da kali kima mai taskira kuma siyasa kowa ya san waye kali ko baka san ya ida ba ka san a baki to yau shine yake neman kujera in Allah ya da majalisar tarayya kuma muna fata za mu samu in Allah ya yi Sa'ad Ishaq kenan wanda bayan gusawarsa ne kuma sai aka ji waɗan takarar majalisar tarayya na ƙaramar hukumar Kumbotso honorable khalid muhammad shatima na mayar da jawabi an sha sanyin nan an sha ruwa da zafi akan waɗancan mutanen duka da aka yi tarakawa a baya amma kuma ba amfani wasu da yawa ma a cikin ku ina da labari an gaya min cewa sun yi katin zaɓe ne kurin ba wai dan su je su yi zaɓe a yanzu ɗin nan a sun yi ne dan abu ne na ƙasa su ajiye domin gabanin in fito fuska ta